da ya kaddara don ma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdulrahman ibn auf da ke unguwar kofa wambai a cikin birnin kano a wannan yammaci na 27 ko ga watan shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta ga watan ɗaya kai afwan shi daga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiyya kuma ina jin wannan shine tafsirin mu na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta miladiyya satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen suratul tahrim yau cikin faɗin Allah da rahmarsa za mu tashi farkon suratul mulk abinda malamai ke ambata ga suratul mulk cewa wannan shine sunan da tafi shahara da shi kamar yadda ibn ashur a cikin tafsirin sana at-tahrir wa tanwir yake cewa washa'i'u fi kutubi sunnati abin da yafi yaduwa a cikin littafin sunna wa kutubu tafsiri da littafan tafsiri wa fi aktharil masahifi da kuma da yawa daga cikin masahif tasmiyatu hadhihi sura wato sanya wannan sura sunan suratul mulk ma'ana suratul mulk shine abin da yafi shahara shi yasa imamu tirmidhi haka yi mata tarjama a cikin littafin sa na sunan tirmidhi a kitabut tafsir sai ce babu ma jaa fi fadli babu ma ja'a fi fadli suratul mulk haka da wannan imam bukhari ya mata unwani a cikin sahihinsa wannan shine suran sunan da suran nan tafi shahara da shi amma sai dai ana karanta da suratu tabarakal mulk ana karanta da wannan sunan suratu tabarakal mulk kamar yadda ake karanta da suratu tabarakal ladhi biyadihi al mulk duk wannan suna ne da ake kiranta da shi na daga cin abin da ke nuna cewa ana kiranta da suratu tabarakan Ladi bi yadihi mulk a hadisi ingantacce da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da sunan Tirmidhi wanda Imam Tirmidhi ce hadisi ne hasan hadisin ya zama ingantacce ne bi majmu'i turuqihi to wannan hadisin na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna suratan fil qur'ani 30 aya lalle akwai wata sura a cin alqur'ani ayoyinta talatin shafa'an li sahibiha hatta ghufira la ta je ta nemi taimakon wato ceton wanda yake karanta ta ba dare ba rana yake yawan karanta ta ta je gurin Allah ta nema masa ceto har sai da Allah madaukin sarki bayar da wannan ceton ita ce tabarakalladhi biyadihi almulk da aka yawan karanta ta yana sa ta nema ma ceto a gurin Allah dama ƙur'ani gaba ɗayan sa ai zai yi ceto ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi da ƙur'ani za su yi ceto azumi zai ce na hana shi ci da rana da sha'awa da rana na hana shi kaza ya ubangiji ba ni ceton sai Allah ya ce an baka ƙurani zai zo ya ce yana karanta ni cikin dare sannan yana aiki da ni da rana ya ubangiji a bani cetonsa shi ma sai a ba qur'ani ceton dan adam muna gane ha dan karka yadda baka zama ma'abucin qur'ani kuma karka yadda baka zama ma'abucin yin azumi na nafila ba da wannan ne bambancin wanda ya fahimci addini da wanda bai fahimta ba ba wai kawai ka fahimta kai watsi da shi ba da zanto kana tashi cikin dare kana karanta qur'ani akwai daɗi karanta qur'ani cikin dare kana sallah kana karatun qur'ani kana sallah kana karatun qur'ani ko wani izu ne yake baka wahala to ka sashi a cikin sallah cikin dare kullum kai sallah da shi in ka gama sallah ka karanta zo ka karanta shi ka ƙara jarrabawa to za ga ran ya zama maka mafatiha amma matsalar lalaci muke kana zuwa wani guri sai ka ce nan gurin wahala gare shi wani gurin mataki aka yi masa da wahala kuma ba lalle bane kai in ka zo yi ka ji wahala yanzu idan ka zo walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta in ka samu garda sai su ce ma walawan wuya walawan daɗi walawan wuya menene walawan wuya walawan daɗi menene walawan yaro bai san ki ba da gaske ne yaro bai san walau annana ba yaro ba zai sani ba muna gane ha yaro ba zai sani ba in kaga mutum ya je har wajen walau annana nazzalna to yayi karatu da gaske ne muna gane ha akwai guraren da yaro baya gwada akwai guraren da waɗanda su yi qur'ani ba suna iya jarrabawa kamar suratul bakara kamar farkon suratul ali imran kamar suratul nisa shi ma banda fa malakum fil munafiqin fi'atayn nan gurin in kaga mutum da shi to zama yayi da gaske muna gane kamar suratul ma'ida ta kamar suratul an'am gaba ɗayanta nan gurin ba gurin wasan yaro bane muna ganewa kamar suratul araf to ita ma ba wajen wasan yaro ba ne haka ne ko <laughs> ah, Ka san gardawan ka karanta walwalatu tayyibu ka je karshe ka je karshen sumuni to suna ganin cewa lalle wannan ya samu akwai guraren da suke da wahala amma in za ka dage ba wahala gare su ba Suratun Nahali ana sata a cikin sururin da suke da wahala amma in zaka dage ai babu wahala a ciki mara gane ha shi qur'ani abin da yake so kuskuren da muke shi in wannan in wannan sumunin ka karanta shi so 200 ka haddace to wani ba zai haddace ba sai ka karanta shi so 500 mara gane ha wani in ka biya shi so 100 ka haddace shi to wani sai ka biya shi so 300 so 400 so 500 sannan shine lokacin zaman sa shi sa aka hira da wani aran ma ina ji a gidan rediyo ya ce shi alkur'ani yadda alkur'ani kowace aya sai da biya ta sau dubu ya ce ba bambanci kuma tsakanin ta dayantum bidainin da kuma thumma nazar haka ya ta dayantum sai da biya ta sau dubu sannan kuma haka ya biya thumma nazar sau dubu kaga thumma nazar ai ba bukatar ka biya sau dubu muna gane ha to da haka dai wannan sura an kirata da da suratul mulk an kira ta da suratu tabarakal mulk an kira ta da sunan tabarakal ladhi bi yadihi mulk akwai sunayen ma da ibnu ashur ya ambata a cikin littafinsa domin imamu tabarani ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cewa kunna nusammiha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-mani'a mu muna kiran suratul mulk da suratul mani'a al-mani'a muna gane saboda me saboda tana hana mutum ya shiga wuta in yana karanta ta yana aiki da tana tseratar da shi wannan yasa suke karanta almani'a idan karanta tarihi ibn asakir za ga hadisi na anas suna kiranta almunjiya kamar yadda ya zo a cikin littafin alitkan ana kiranta alwaƙiya duk wannan sunayenta ne ana karanta al-mujadila li'annaha tujadilu an qari'aha inda su'al al-malakaini wa lam arahu li ghayri al-fakhr saboda ita wannan surar za ta ja in ja da mutum a gurin mala'iku cewa wannan yana karanta ni a bani ta in tafi da shi aljanna shi sa ibnu ashur a cikin tafsirin sai yake cewa fa hadhihi thamaniyatu asma summiyat biha hadhihi sura wannan su ne sunaye guda takwas da ake kiran wannan sura da shi wannan na lissafa to me matsayin wannan sura jumhurin malamai sun tafi akan cewa sura ce makkiya wanda ibn atiyya a cikin tafsirinsa na al-muharrir wajiz da imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa na al-jami'u li ahkamil qur'an suka ce wannan ijma'i ne cewa wannan surar makkiya ce amma sai dai a ah, an samu daga wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin akwai waɗansu sha'ayin da suke makkiya ne a madaniya ne amma dai abinda jumhur suka taba kansu cewa sura ce makkiya muna gane ha suratul mulk menene abinda suratul mulk ta kunsa take koyarwa iya daga cikin abinda wannan sura ta kunsa shine sanar da muminai wato ilimi na sanin girman Allah lalle iya daga cikin abin da ake so mutane su san girman Allah kuma su gane shi kadai ne ya kadaita da mulki duk wanda ya gani da mulki a gidan duniya Allah a roye bashi akan ka'idar qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah shi yake mallakan mulki bayar da shi ga wanda ya ga dama kuma ya kwace shi daga wanda ya ga dama shi mulki ba karba ake ba kaga yanzu za ka karbi kuɗi a gurin wani salin alin zai ɗauka ya baka amma shi mulki duk wanda zai bar kujerar mulki za a wa aiki fuskewa ake daga hannunsa in yana da gwamnati aka yi zaɓe sai ya yi duk yadda zai yi don kar ya zanto cewa mulkin nan ya subuce amma da ƙarshe tun da Allah ya ƙaddar zai subuce sai ya subuce muna gane wani ma yana kan mulkin idan Allah so sai ya karɓi rayuwarsa ko kuma ya karɓe mulkin yana gani amerika an taɓa yin wani shugaba shekararsa biyu yana mulki amma ka tayar da wata fitina da ƙarshe dole da kansa ya resign amma ko rizayin ya rubuta ai dai ba a san ransa ya rubuta ba kwacewa akai domin da ba waccan matsalar da ba zai yi rizayin ba to Allah shi ke wato Allah shi kadai ne ya kadaitu da mulki a duniya da mulki a lahira shi sa lahira zai ce limanil mulkul yau waye yake da wani mulki a yau malaman tafsiri wasu suka ce Allah da kansa zai bayar da ansa ce lillahi alwahid alqahar muna gane ha kamar yadda shi ya halicci kowa shi ke kaɗaita da mulki iya daga cikin abin da wannan sura ke nuna nunawa shine tunatar da mutane yadda halittun Allah subhanahu wa ta'ala suke da kuma tunatar da bayi cewa abin da Allah ke bukata da mutane shine aiki mafi kyawu ba fa aiki mai yawa ba sai illa iyaka gurin da aka ce ai aiki mai yawa kamar gurin ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira kaga ana son kai zikiri da yawa sannan wannan sura za ta gaya ma wanda yake sakamako akan aiki shine Allah subhanahu wata'ala ta'ala sannan kuma Allah shi kadai ya kadaita da halittar bayi baki daya sannan wannan sura za ta sanar da kai makirci da sharri na shaidan da hanyoyin da yake bi ya halakar da mutane la'anatullahi alayhi sannan wannan ayar wannan sura zato nama ni'imar ubangiji ta hanyar da ya halicci sammai da kasai ya ba wa ɗan adam dama ya rayu a ciki wannan sura dai za ta nuna wa ɗan adam wato duk mutumin da Allah ya bawa ilimi bai yi amfani da iliminsa ba to da yanzu da sannu zai gane matsalar wannan hanya ta ɓata da ya ɗauka da kuma irin azabar da za ta same shi a ranar alkiyama sai dai mu ci Allah ya tsare mu to wannan kaɗan ne daga cikin abin da za mu samu a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk amma dai karanta ta yana da mahimmanci tunda duk mai karanta suratul mulk lalle mala'ika zai zo ya nemi cetonsa kuma Allah zai ba shi. muna ganewa to da haka ko da baka haddace qur'ani ba lalle ka haddace suratul mulk ka ringa karanta ta da daddare kafin kai bacci kullum ka ringa karanta ka ringa karanta ta lalle za ka samu fa'ida na mala'ika ya cece ka a ranar alkiyama ko kuma ita ta cece ka a ranar alkiyama Allah ya samu daga cikin masu karanta ta sannan kuma Allah ya sa wannan ceto zai shafe mu a ranar alkiyama sai Allah ta'ala وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نعم إذا من كلونا آية الله مدوكين سركينا جرم ما دمتن تكنسا sannan Allah yana ba da labari cewa mulki a hannunsa yake domin Allah tabaraka wa ta'ala shine ke juya yake gudanar da dukkan al'amarin halittu da abin da ya ga dama ba wanda zai bibi hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala yi Allah tabaraka wa ta'ala ba mai tambayas <clears throat> abin da ya aikata saboda girmansa da hikimarsa da adalcinsa subhanahu wa ta'ala shi sa ya ce Alladhi ladhi dihil mulk alladhi dihil mulk wanda dukkan mulki yake a hannunsa shine Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka alkhairansa sun yawaita haka wasu malaman tafsiri suke fassara wannan wuri alkhairansa sun yawaita in za ka fassara sai ka ce alladhi bi yadihi mulku wanda dukkan mulki yake a hannunsa tabaraka alkhairansa sun yawaita ma'ana yana da alkhairai masu yawa subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da iyaka wasu daga cikin malamai sukan fassara tabaraka da taqaddasa cewa alladhi bi yadihi mulk wanda mulki gaba ɗaya yake hannunsa taqaddasa wannan ya tsarkaka babu wani tawaya a tare da shi wadan su suna fassara shi da dama ma'ana huwa da'imu ladhi la awwala li wujudihi wa la akhira li hayati li dawami cewa alladhi bi yadihi mulku wanda mulki yake hannunsa da'imun dawwamamme ne la awwala li wujudihi wala akhira li dawamihi mana shi Allah tabaraka da ala farkonsa bai da farko muna gane sannan ƙarshensa kuma bai da ƙarshe wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farkon da bai da farko kuma shine na ƙarshen da bai da ƙarshe muna ganewa da wannan waɗansu ke suke raddin cewa kalmar alwujudu wal da ke cin qawaidi to ba a siffanta Allah da wannan muna ganewa abinda ake siffanta Allah da shi shine al-awwalu bil iftida'in wal akhiru bil intiha'in shi Allah shine na farkon da bai da farko sannan kuma shine na ƙarshen da bai da ƙarshe subhanahu wataala suka ce to wannan tana nufin da'in. akwai tafsirin da aka danganta shi zuwa ga abdullahi dan abbas abinda yake cewa fassarar wannan ayar shine alladhi bi da almulk wanda mulki yake hannunsa yu'iddu man yasha wa yudhillu man yasha shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama wa yuhyi wa yumit kuma shine mai rayawa shine mai kashewa sannan shine wa yughni wa shi ne yake wadatawa kuma ne yake mai yake talautarwa wa yuti wa yamna ne mai bayarwa kuma shi ne mai hana amma dai abinda wannan zai dauka alladhi bi yadihi mulku, wanda mulki gaba ɗaya ke hannunsa baraka, ko dai ka fassara da taqaddasa ko ka fassara shi da cewa kuma wato alkhairinsa ya yawaita ko ya tsarkaka ko alkhairinsa ya yawaita muna gane wa kuwa ala kulli shay'in qadir Allah baraka wa ta'ala mai iko ne akan komai komai Allah yana da iko a cikinsa babu abin da yake gagarar Allah Allah yana da iko akan dukkan komai da ka sani ko wani abu ne ya gagare ka koma gurin Allah Allah ya fi sa duk abin da ga Allah bai yi ba to bai yi bane dan wata hikima amma ba wai bai yi bane dan ba zai iya ba dan babu abin da zai gagari Allah subhanahu ta'ala. ka kalli halitta kadai asali an halicci annabi adam bai da uwa bai da uba dan Allah yana ma cewa ba sai da uwa ko da uba ba a cikin ikonsa ba sai da uwa ko da uba ba zai yi halittarsa da Allah ya so duk mutanen duniya sai ya halicce su babu uwa babu uba amma dan ya tabbatar ma da zai iya haka shine sai ya halicci annabi adam sannan daga nan sai Allah madaukin sarki zo kuma ya halicci wato yana sauƙaƙa abin ne sai zo ya halicci kuma ga ya tana da uba amma ba ta da uwa ita ce hawa ita ba ta da uba kaga mutumin da aka halitta babu uwa ba uba ya fi wahala mai shi shine wanda aka halitta babu uwa sai uba sannan kuma sai aka zo aka halicci annabi isa babu uba amma sai uwa muna gane ha to kaga wannan in ka kalla yana nuna ma kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. daga ba shi Allah ya sauƙaƙa kuma ya zo yana halittar mutane tsakanin uwa da uba Don Allah ya nuna ma kowane halayen nan gaba ɗaya zai iya muna ganewa amma akwai hikima wajen a samu tsatso da silsila don ya zanto cewa kowa ya san da inda yake dangantuwa kuma mutane za su ma'amalanci juna sannan su gudanar da al'amura a tare to da haka Allah mai iko ne akan komai duk wanda ya ga yana ganin akwai abin da Allah bai da iko to bai san Allah ba to shi dai wannan Allah alladhi khalaqal mauta wal hayata shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa malamai suka ce wasu suka ce akwai at-taqdim wa ta'khir anan saboda ai rayuwa ake yi kafin mutuwa a ganin su kamata a ce alladhi khalaqal hayata wal mauta shine ya halicci rayuwar da kuke yi a yanzu kuma shine ya halicci me mutuwa sai malamai suka ce a'a ba wani takadimi da ta'khiri a nan gurin yadda aka yi wannan maganar haka take domin nasoshi suna nuna wannan domin farkon rayuwar ɗan adam abin da ake kallanta shine a matsayin mutuwa shi sa Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaga Allah ce ta yaya Allah na mamakin yaya za ku kafirce wa Allah alhali wa kuntum amwatan kaga shine alladhi khalaqal mauta bayan da kun kasance babu ku nan ma abin da ake nufi Allah shine wato ya halicci rashin ku sannan kuma Allah shine ya halicci samar da ku ku muna gane ha alladhi khalaqal mauta wal hayata kuma zamu kalla hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar cewa inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa mutum zai kwana arba'in yana gudan maniyi a cikin mahaifar mahaifiyarsa thumma kuna alaƙatan mithla dhalik sannan sai zama mai gudan tsoka kwana arba'in thumma kuna mudgatan mithla dhalik daga nan sai zama wato gudan tsoka daga nan sai aiko mala'ika ya busa mai rai kaga kafin aiko mala'ika ya busa mai rai dacin yana mai matacce ne dan da rayayye ne ba za a busa mai rai ba to wannan mutuwar ta farko a lokacin da ba dan adam da Allah yake cewa hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an madhkura lokacin da dan adam kwata-kwata babu shi ba ma a tuna shi to wannan an kira ta da mutuwa shine allazi khalaqa al mauta wal hayata kuma ya halicci rayuwa kuma wannan aya malamai sun kafa hujja akan ta cewa inna innal mauta amrun wujudi li'annahu makhluqun mutuwa wani al'amari samamme domin halitta ce mutuwa halitta ce mutuwa tunda ita ma za ta mutu to don haka a abinda ayat take nufi annahu aujadal khala'ika min al'adami Allah ya samar da halittu ne a lokacin da babu su shine alladhi khalaqal mauta liyabluwahum wa yakhtabirahum dan Allah ya jarrabe su ya gwada su shi yasa yace alladhi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum saboda sunancin malamai na farko suna ganin nan ana maganar rayuwar duniya ne da mutuwa in ana maganar rayuwar duniya da mutuwa kaga zai zama Allah zai khalaq alhayata wal mauta shine wanda ya halicci mutuwa a ya halicci rayuwa wacce muke yi yanzu kuma shi ya halicci mutuwa wacce za mu yi a nan gaba wanda kowa sai ya ɗanɗane ta muna gane to ga wannan kenan amma wannan abin da suke fassara shine a'a wannan mutuwar da aka ambata hannun ne mahallinta amma ana magana ne akan lokacin da babu ku Allah ya kira shi da mutuwa gashi na Qur'ani kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan na an kira ku matattu ne saboda babu muna gane ha wa kuntum amwatan fa ahyakum sai gashi Allah ya rayar da ku kaga wannan ana nufin su waccan fasara suna nufin mutuwa rayuwar da muke yi yanzu da mutuwa shi sa suke ganin kamata a fara ambatar alhayata kafin mai almauta saboda yanzu rayuwa muke fara yi kafin mu mutu amma su ne suna ganin a ana magana ne akan babu ku Allah ya samar da ku me yasa Allah ya samar da ku dan ku bautata masa akan ka'idar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min riskin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul kaga Allah ya halice ku ne dan ku bautata masa to ya samar da ku daga babu alladhi khalaqal mauta shine wanda ya halicci rashin ku wal hayata da kuma rayuwar ku mai isa Allah ya wannan yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarrabe ku ya ga waye daga cikin ku zai yi aiki mafi kyau abinda ake so da aiki mafi kyau shine aikin da aka yi shi wato dan Allah mana ikhlasi kenan kuma akan koyar annabi sallallahu alaihi wasu kuma suna ganin a'a shi qur'ani abu biyu ne qur'ani akwai abin da yake hasan ne a cikin alqur'ani amma akwai ahsan akwai abin da kai alqur'ani daidai ne amma inda zaka ƙi wannan kai ɗayan to kuma yafi yafi daidai misali da Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih sai yace wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin kaga in an ma abu karama wannan hasanu amma in aka yi ma kuma ka haƙura kai haƙuri fa shi kuma wannan ahsanu shi sa ya ce alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne wanda suke sauraron alqur'ani dan an ce alqawlu anan shine alqur'ani saboda afalam yadabbaru alqawla kaga na alqur'ani ake nufi da haka alladhina yastami'una alqawla nan ma qur'ani ake nufi muna ganewa to Allah zai jarraba a cikin mai ga waye ya zama ahsanu amala waye idan ya zo ya ga daidai da abin da ya fi zama daidai da Qur'ani ya zo da shi zai ajiye daidai ya aiki da abin ya fi zama daidai Allah sa mun gane saboda Qur'ani akwai hasan akwai ahsan na mana misali da ga ayar wa a tun Mislu mithluha sami to kaga duk wanda ya afuwa ya gyara wannan shine ahsan amma jaza'u sagi'atin sagi'atun mithluha to wannan kuma wannan kuma shine hasan in an yi makarama daidai da abin da aka ma wannan hasanun ne amma in kai hakura ka nemi lada a gurin ka wannan ahsan ne to irin wannan ayyukan ahsan Allah ya kawo mu nan duniya ne don ya jarraba mu ya ga waye zai zama ahsanu amala yafi yin aiki mafi kyawu muna gane ha ya fi yin aiki mafi kyawu sai sa muhammad ibn ajlan yake cewa lam yakul aksara amala allah bai ce wanda ya fi yawan aiki ba a aikin da aka so ka yi mai kyau ne shine aikin da ya zama ana yin sa dan allah sannan ya dace akan koyarwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine ahsanu amala wanda yake wannan shine ya kyautata aiki shine ya aiki mafi kyawu ka yi abu dan neman yardar Allah kawai sannan in za ka yi don neman yardar Allah kawai kuma ya dace akan koyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk abin da za ka yi don neman yardar Allah amma wannan abin baya cikin koyar manzan Allah sai salama to wannan baya cikin ayyuka mafiya kyawu muna gane ha misali yanzu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so kai salatin da ya fi zama ahsan shine kayi salatin dan neman yardar Allah kuma kayi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wani salati annabi sallama ya koyar shine salatul ibrahimiyya da aka saukar hatta sahabbai fa da aka saukar da ayar salati bu sai da sun kirkiro nasu ba da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ce lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi imani to ku yi salati ga manzo Allah sallama sannan ku mai sallama da saukar da wannan ayat sahabbai suka tafi gidan annabi sallama suka ce arafna kaifa nusalli alayhi mun san yadda zamu yi ma salati a mun san kaifa nusallimu alayhi mun san yadda zamu yi ma sallama amma wa kaifa nusalli alayka ya rasulullah yaya zamu yi ma salati ya ma'aikin Allah a riwayar muslim sai da manzon Allah ya shiru shi ma aka mai wahayin salati sannan sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan salatul ibrahimiyya da nau'o'insa shine salatin da yafi kowane salati yafi salatul fati yafi salatin nari yafi salatin tunajjina yafi duk wani salati da ka sani dalili wannan salatin daga Allah yake ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ne da aka yi sa shi yasa za ga malaman fiqh saboda sun fahimci addini duk inda suka zo suka gaya ma inda ake yin salati bayan tahiya sai su kama salatul ibrahimiyya saboda malaman fiqh sun fahimci addini haka in ka je gurin malaman hadisi in suna magana kan salatin annabi sallallahu alaihi wannan za su kawo ma ka fara tun daga cikin littafin al-ishmawi ka je iziya risala ka je askari har ka je muktasar za ga wannan ake kama saboda shine salatin da ya fi kowane salati shine tabbas dan ya zo da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in kai wani salati ba wannan ba wanda ya na ibrahimiya shine yayi ahsan shine yayi mafi kyawun salati ya mafi mafi kyawun salati kuma akwai hatsari babba wanda wannan hatsarin na iya kai mutum zuwa ga ridda ka ɗauko wani salati ka ce ya fi na annabi duk wanda ya ɗauko wata shiriya ya ce wannan shiriyar ta fi ta manzala sai salama to zai yi ridda zai yi ridda wannan ridda ne in mutumin da ya sani ne ya faɗi wannan to ridda zai ba wani salati da ya kai salatul ibrahimiyya babu shi dalili wannan daga annabi sai salama yake duk wanda za ka kawo kuma ba za ka ce daga annabi yake ba sai dai ka ce daga wani guri yake muna gane ha duk abin da za ka wani annabi ya fi na kowa komai na annabi ya fi na kowa kai ba ba fa irin mu ba mutanen da muka biyo baya annabawa annabawa ka ɗauko ulul azmi minar rusuli to dukansu abinda manzala sallama ya zo da shi ya fi gaba ɗaya idan Allah zai aiki annabi ko waye ko annabi Ibrahim ko annabi Nuhu ko annabi Musa ko annabi Isa wannan ba suna cikin ulul azmi na rusuli ba to ko su zai aiko sai ya ce to idan na aiko annabin ƙarshen zamani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ajiye littafin nan na attaura da injila da zabura da suhufi ibrahim da suhufi musa duka za ku ajiye su ku bi littafin da ya so da shi dan abin da annabin ya zo da shi ya fi naku nasu ma fi wahayi ne a wahayin ma wahayin da aka yi annabi ya fi kowane wahayi sannan kai a matsayinka na annabi jagoran al'umma in dai kun riski zamanin annabi sallama da kai da al'ummarka kai jagoran al'ummarka ne amma kuma ba za ku yi aiki da shari'arka ba gaba ɗaya za ku ɗin kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku bi shari'arsa haka Allah ya faɗa wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم wa به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يقول كشيد أني ما أنا شيدا لك إن شاء الله يقول أنبا نفمن تولى بعد ذلك هو أنبا دو وند النبي يزو بيبيش با دو وند النبي يزو القرآن بأجل التابن نباش يابا القرآن با تو فأولئك هم الفاسقون to duk wanda ya aikata haka daga cikin annabawa ya zama fasiki amma an gaya musu ne dan mu a gaya mana to dan Allah in dai wannan attaura injila zabura duka wahayi ne shi sa mai ishirin ya ce menene wa ja'a bi ayatin mahad kullu qalatin annabi ya zo da ayoyin da sun shafe duk wata magana in dai qur'ani abinda manzal sallama ya zo da shi zai shafe na annabi isa injila zai shafe na annabi musa attaura zai shafe na annabi dawud shine zabura zai shafe Suhufi ibrahim da suhufu musan gaba daya to in dai zai shafe su dole sai dai aiki da alkur'ani dan Allah wa yake da yancin ya kawo abin da ya kai na annabi waye shi ba da zai kawo irin na annabi shi annabi komai nasa daban ne sallallahu alaihi wasallam shi sa mai 20 ya ce haramun alal ayyami ijad mithlihi haram ne ga duk wani kwanaki wani wuni dare ya kawo irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba shi kadai Allah yayi kuma ba wanda ya kai shi da haka shiriyarsa ta fi shiriyar kowa dan haka in kana so ka yi ahsanu ka zama kana daga cikin waɗanda Allah ya ce yabluwakum ayyukum ahsanu amala to idan kana so kai wannan sai ka yi abin dan neman yardar Allah kuma ka yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga hadisin Jabir na cikin Muslim فإن خير الحديث كتاب الله وخير hadi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم duk wata shirya ta manzan Allah ta fi alkhairi amma gan mutum bai nuna a ilimi ba sai ya zo ya maganganun jahilci kuma ya zara ido ya ce haka ne to kowa zai iya faɗa ai ai wa kullun yad'i waslan bi laila wa laila la taqirru lahum bi dhaka kowa zai iya zuwa yanzu na ga dama sai in faɗo wani abin ce addini ne in zara ido kuma ce duk wanda bai yadda ba ya zama arni amma inda matsalar take shine kawo dalili anan matsalar take kawo menene dalili shi ko dalili baya buƙatar kiyasi baya baya hasashe abin da yake ilimi shine qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ba wani rudu bayan wannan duk wanda ga ya kafa addini ba da Allah ya ce ba annabi ya ce sahabbai sun ce malamai sun faɗa kuma aka auna maganar malamai ta dace da Qur'ani da Sunna in dai ba wannan ne manhajin yake bi wajen kafa dalili ba to hayaniya yake hayaniya ce ba addini kake yi ba in addini kake yi me yasa Allah zai cika Qur'ani da cewa abu Allah abu annabi me yasa Allah yake cewa abu Allah abu annabi Ibn qayyim a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in ko A'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin ya ce kalli qur'ani yana da wani abu daɗi da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu a tsi'un laha dala da ya ce wa rasulahu larabcin me ba a wani gurin ya faɗa ya ce a tsi'un laha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un a cikin suratul anfal An ya faɗa kuma kaga larabcin yayi amma da Allah ya ce a tsi'un laha sai ya ce wa a tsi'un rasula sai matsa gaba bai mimita atiiwa sai ya ce wa ulul amri minkum ibn al-qayyim yace wannan nama Allah yana da da'a mustaqilliya tasa ma'ana ka rufe ido ka bi duk abin da Allah ya ce ma aljanna zaka na biyu ka rufe ido ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ya ja ka aljanna ce amma ulul amri sune al-ulama wal umara malamai da shugabanni su kuma wannan ba su da da'a mustaqilliya duk abin da za su ce ma kayi sai ya dace da abin da Allah ya ce ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi sa Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in in ta fi siya ke في ta سياق Allah ce تعم التي za a في شيء in kun yi in ja za ka yi in ja da Allah ne za ka yi in ja da manzala sai salama A ashe da ulul amr za ka yi in ja su ne malamai ko shugabanni to in kun yi in ja a cikin komai sai ka ce farudduhu ila Allah war rasul sai kuma yi da wannan matsalar zuwa ga Allah zuwa ga manzala malamai suka ce sallallahu alaihi malamai suka ce zuwa ga qur'ani zuwa ga sunna aga waye yake da goyon bayan aya waye yake da goyon bayan hadisi kuma shi wannan hadisin da wannan ayar baka isa ka basu ma'ana taka ba har sai ka basu ma'anar da sahabbai suka fahimta haka ka'idar addini take eh ka ja aya madalla ka ja hadisi madalla gaya mana a cikin sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tafsiri ya koyar da su hadisi waye yake da wannan fahimtar taka lala mun gane wa yake da wannan fahimtar to in babu dole sai an fassara da fahimtar sahabbai dan Allah ce man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda ke saba annabi sallama kuma ya bi hanyar da ba ita mu'mini suka bi ba ya saba annabi bayan shirya ta zo kuma ya bi hanyar da ba ita mumine suka ba hanyar da mumine suka bi yadda suka fahimci addini su waye mumine lokacin da qur'ani yake sauka sahabbai to da haka ake addini da ana bin wannan da ba a yi ka ba da kowane malami bai fito ya tara jama'a sai ya faɗa abin da yake so ba saboda ba a yin addini sai da dalili da dalili ake addini muna gane ha kuma don ka gane wannan hakikar wannan atiullaha wa atiur rasul Allah so biyar mai tashi a cikin alqur'ani so biyar ya faɗa suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum sai cikin suratul ma'ida wa atiullaha wa atiur rasul wahdahu sai cikin suratul nuri qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin sai cikin suratu suratul qital suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu llaha sai ce me wa atiiu rasul kaga ya maimaita sai ce wala tubtilu a'malakum sai cikin suratul tagabun wa atiiu llaha wa atiiu rasul guri biyar Allah ya maimaita dan ya tabbatar ma Allah yana da da'a mustaqilliya tasa sannan manzala yana da da'a mustaqilliya tasa amma ulul amri malamai da shugabanni abinda za su faɗa sai ya dace da Qur'ani da Sunna malamin ka kowaye baka da hujjar malamin kawai ya gaya ma addini ba za ka tambaye shi dalili ba manzo Allah an yi fado ta magana sahabbai ba ba sai su saboda me ya ma aikin Allah yace mafiya yawan ƴan mata ne sahabbai suka ce bima saboda me ya ma aikin Allah yi mana bayani muna gane ha to da haka idan kana so ka zama daga cikin waɗanda suka yi mafi kyawun aiki shine kai dan Allah ya dace da koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa abdullahi ibn mubarak yake cewa rubba amalin sagirin tukathiruhu hunniya wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu hunniya da yawa za ga wani aikin ƙato a ido amma a gurin Allah ba lada niyyar da aka yi ta mai da shi ɗan ƙanƙani kaga ikhlasi kenan da yawa za ga wani aikin kuma ɗan ƙanƙani ne amma aikin tun da an yi abin ɗan Allah sai ga sakamako mai girma kuma karanta tafsirin ibnu kathir da yazo gurin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura cikin suratul furqan waɗanda za a sheƙe aikinsu su ne ko dai ba su dan Allah ba ko ba su akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka ba duk abin da aka ce ma addini bane kawai sai ka zo kai a'a sai wannan abin ya zama yana da goyon bayan aya yana da goyon bayan hadisi yadda sahabbai suka fahimta da malamai da suke tafiya akan hanya madaidaiciya ina batun mun gane ne ma'ana alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ka sai mu dage da yin ayyuka mafi kyawu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa al azizul ghafur shi Allah shine al aziz mabuwayin da yafi karfin kowa sannan al-ghafur sannan Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne a mai gafara ne Allah mai gafara ne yafi karfin kowa amma kuma yana yin gafara me wannan yake nufi so da yawa an ka kalli dan adam dan adam in ya samu dama to sai ya take duk wanda ya ga dama in ya samu mulki sai ya take wanda ya ga dama zai zo da tsarin da kowa zai kuka amma shi ba abin da ya shafe shi ba ne, saboda me ya takamar dan adam shine yafi karfin kowa dala muna gane ha amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin kowa amma bai amfani da fin ƙarfinsa akan mutane akan halittunsa a'a bal ma in sun mai ba daidai ba Allah gafarta musu yake lullube su ba zai mu'amalanci su da wannan laifukan ba wannan shine adalci da ihsani na ubangiji ya fi ƙarfinka ka saba masa amma ya yafe ma muna gane ba wai bai yi ma abin da zai ma bane dan ba zai iya ba a'a yayi ma ne saboda rahmarsa subhanahu wataala saboda wa rabbukal ganiyyu zur rahma wani gurin wa rabbukal gafuru zur rahma shi sa can gurin da yace wa rabbukal ganiyyu zur rahma sai yace in yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin inna ma tu'aduna la to ma antum bimu'jizin kaga anan Allah ya gama bayani ubangijinku mawadaci ne kuma mai jin kai ne muna gane da ya so sai tafiyar da ku ya sa wasu su fiye bayan ku Allah zai iya wannan wa yastakhlif min ba'dikum ma sha. kama an ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin Kama ai daga waɗansu mutanen aka samar da ku aka halice ku to abin da nake so dai anan a fahimta Al-azizu mabuwayin da ya fi ƙarfin kowa al-ghafuru mai yin gafara subhanahu wa ta'ala Allah yana gafarta zunubai kai ma ko da wata rana za ka tsinci kanka ka fi ƙarfin wasu mutane ka samu iko a kansu to in sun ma'amalance ka ma'amalar da baka ji daɗi ba shine ka yi haƙuri ka gafarta musu gafarta musu zai sa Allah ya gafarta ma ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku gafarta shine mutum ya ma laifi ka kyale shi muna ganewa ka ta kafirai cewa Allah cewa in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in suka daina abinda suka yi a baya sai Allah ya gafarta musu to kai me yasa baka yi mutane afuwa amma shi dan adam in ya samu mulki sai ya yi zalunci sai ya yi zalunci so yake ya take duk wanda ya ga dama ya rushe duk wanda ya ga dama shine kadai ya isa haka in ya samu dukiya sai yana kowa bai isa ba haka idan ya ilimi sai ya nuna kowa jahili ne shine malami ba haka Allah yake so a ma'amalanci mutane ba wani ilimin yawansa bai da amfani saboda me saboda ba a aiki da shi a inda ya dace a aiki da shi ba shi fa ilimi a aiki da shi shine ba wai ka zo kana alfaharin nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba kuma duk ilimin ka kowa ya kai yadda zaka saurara wasu za su saurara ma din na da ilimi kai ma sai ka saurara musu wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma me ilimi ilimi ai aiki da shi shine ilimi in baka yi aiki da ilimi ba to wannan ilimin naka bai da amfani saboda wuta zai kai ka haka mulki haka dukiya duk damar da Allah baka ma'amalanci mutane da ruwan sanyi kai musu afuwa kai musu gafara me yasa Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا جليد القلب لانفضوا من حولك سيتي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يتي wato fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda wani jin kai da Allah ya baka shi yasa ka zama mai sauki a gurin su ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a shaka Allah ya dabi'anci manzon Allah da sauƙi. Allah ce walau kunta faddan galidal qalbi da ka kasance mai kaushin mu'amala mai zafin rai zuciyarka mai zafi ce ga kaushi to da ka zama haka lan faddo min haulik duk sai sun watse sun baka kuma kula in kana mu'amalan mutane da mummunan mu'amala ba ruwansu da kai kullum ina buga misali da wata rana farkon koma tarihin zaki 2006 2007 sai yan shaye-shaye suke zama a bayan gidana ban taba cewa su tashi ba saboda ba na son mai rigima da su saboda ɗan shaye-shaye in ka munana masa zai munana ma in ka kyautata masa zai kyautata ma suna shaye shaye su a kota mai koko da kosai a bakin titi in na zo wuce sai in ba da kuɗin ce waɗan a ƴan uwana ne a ba su koko da kosai haka nake siya musu koko in siya musu kosai mu gaisa mu ɗan yi hirar minti biyu minti uku suna zuƙan maransu ni kuma ina hira da su ina musu wa'azi na farko da riba da na samu shine masallacinmu na kamsu salawat tunda ina musu wa'azi akan sallah nan suke zuwa su sallah na biyu sai suka daina wannan shaye-shayen a gurina saboda sun da suna jin kunyata wata rana na yi musu sallama na tsaya a bakin titi sai ga wani ya zo ya wuce su ashe sun daɗe suna jin gaushinsa kawai suka fara zagin sa wani ma da ya tashi sai da ya faɗo ta magana ba sai da ko so yake da ji ya ce kaga malami ba fadan Allah ma yana mu'amala da yana mana magana balle kai wani banza mutum ne bai jiya musu magana ba da karshe kunya suka ji sannan wani abu da na samu na riba a tare da su shine duk wani gurin kinji in suka ga dana sai sun koro shi ba za su taba bari ko su ga yaro na je gurin table tennis ko gurin da ake yin suluka Allah ji ya koro su ba za su bar shi zauna a gurin ba me ya ja ni musu wannan saboda ina musu mu'amala mai kyau in kai musu ma'amala mara kyau sai sun sa ɗanka ya fara shaye-shaye sai sun koya mai don su tabbatar ma su ma kaddara ce ta jefa su to kai ma ga taka ƙaddaran nan amma kana kyautata musu ko gurin shi ba su bar ɗanka ya je ba ba za su taɓa bari ba kuma akwai wani abu da suke yi ma sai da na hana su in yan nefa suka zo na ko ba bil ko ba biya kuɗi ba ko me za su yanke ba za su ba su ba rigima yake zama ni kuma sai na gane kafin lokacin biya sai in je biya sai a barra sai zo manna kaga kenan gafurun liman taba ilaihi wa anab amma tare da wannan Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi ya koma zuwa gare shi ba'da ma asahu wa khalafa amra bayan mutum ya saba ma Allah wato ya saba wa umarninsa tare da wannan in ya tuba sai Allah ya kyale shi ashe kai ma in an saba ma an saba umarninka in an tuba ka in an nemi afuwa ka yafe wa in kana ta'ala azizan ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mugwayin da ya fi ƙarfin kowa huwa ma zalika yaghfiru wa yarhamu tare da haka Allah yana gafara yana jin kai wa yasbahu yana yi rangwame wa ya tajawuzu yana kau da kai da Allah yana wannan me yasa aka ga mana wannan dan mu mu koya a cikin mu'amalar mu da mutane mutane ba za su yi ma abin da kake so ka ba ta yi ma abin da kake so gaba ɗaya ma tara fi qalbi rahmani min tafawut hmm. farji al hal tarami ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم الله تبارك وتعالى yana dai siffanta masa yana siffanta mana kansa a cikin littafinsa yace alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ya halicci sammai guda bakwai ba'a da tabaqa hawa kan hawa hawa bayan hawa haka Allah ya halice ta guda bakwai muna gani ha Allah ya ce ma tara fi khalqir rahman min tafawut ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba za ka ga wata karkata daga cikin halittar Allah ba yanda zaka je kalli silin din gidanka ko na wannan masallacin za ga wani wurin ya dan tintsira wani gurin ya yaka ka je ka duba gidanka amma na Allah babu karkata ko guda ɗaya ko ina daidai da daidai kofofi haka halittar rufin Allah yake Allah ya halicci sama hawa hawa wai har malamai ma suna tambaya wai shin ita wannan sama? wata ce kan wata ko kowace da matsayinta misali yanzu idan ka zo za ka yi gini idan ka yi bene da muna gani ha dole in za ka ƙara ɗora sama sai ka yi dirkoki shin na Allah a kowannan dirkokin tsakanin wannan sama da saman ko ba babu irin kamar muna gane ha so haka Allah ya saman sa daya saman daya daya saman daya kuma wannan yafi gwaninta yanzu za a ce ma ga wani gini hawa na daya bai da na biyun bai da dirka da ta haɗe shi da na ɗayan ka taɓa gani amma Allah yana iya yin wannan akwai malaman da sun faɗi wannan sun ɗauki kuma wannan ra'ayin ninka hal tara min futur shin za ga huje-huje a cikin halittar Allah da yawa sama kaga wata huda kaga inda wani ya huje amma kai ka je ka duba kwanin gidanka amma shi halittar Allah babu huda ko guda ɗaya babu tsaga ko guda ɗaya subhanahu wata'ala shi ne kata da yake cewa haltara tara khalalan yabna adam shin kaga waɗansu huje-huje a cikin saman da Allah ya halitta ya kai dan adam kaga wannan babu shi kansa zubo da ruwa da kake gani ai ba kofi bane Allah ne san yadda yake yin kayansa dan hadari bai kai can sama ba hadari yana tsakanin sama ne da ƙasa ga wanda yake hawa jirgi ya san jirgi a lokuta da dama yana tafiya ne a saman girgije lala haka ne ko ba haka ba to ha girgijen babu abin da ya fala taj'alu lillahi andada ya shimfida kasa ya gina sama ya zubo da ruwa ya fitan ma da abinci to kaga shi kaɗai wannan da kar ka sa mai kishiya yanzu ko mahaifinka ba ka sa wa kishiya yanzu kana da wani mutum a duniya da ya daidai da mahaifinka akwai shi to mahaifinka ma saboda baiwar da ya ma da ni'imar da ya ma da duk abin da ya ma ba yarda yadda akwai wani mutum da yake da daidai da matsayin mahaifinka ba balle Allah da kai din shi ya halicce ka shi ya yi ma komai kuma sai ka je ka samu kishiya ai wannan akwai zalunci a ciki muna gane ha to shine Allah ya ce sumarji karratai karrataini ka ƙara mai da ganinka sau biyu wasu malaman suka ce an ambaci biyu ne amma abin da ake nufi shine so da yawa abin da ake nufi kai ta kalla kai ta kalla kai ta kalla amma ba za ka ga karkata ba ba za ka ga huda ba a cikin saman da Allah ya gina babu wannan saboda waye gwani ne ya yi shi subhanahu wa ta'ala shi sa Allah bawa babu abin da zai ya zama cikakken kamilin bawa sai da ya bautata wa Allah saboda baka da wani kini ga Allah da yake yi irin abin da Allah yake yi baka da shi kuma shi Allah a cikin ayyukansa babu kuskure amma duk wani ɗan da ka sani yana kuskure yan sai ka samu wato sai ka samu ƙwararre a wani fanni ko likitanci ko injiniyari yau yana aiki yana yi daidai yau yana yi yana daidai wata sai ga yi ba daidai ba sai ka samu shahararren malami da duniya ke ziga shi yau ya faɗi daidai gobe ya faɗi daidai jibi ya faɗi daidai gata in ka saurare sai ka ji yayi kuskure amma shi Allah babu wannan a rayuwar shi babu Allah wannan a tsarin Allah babu shi shi Allah bai kuskure komai da Allah zai yi daidai ne shi Allah komai nasa daidai ne to ba ga hannunka hagu da dama bane amma na Allah gaba ɗaya dama ne saboda shi komai al'amarin Allah daidai ne muna gane ha to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce ka mai ganin ka wasu malamai suka ce marratai ne ƙara da wasu biyu da ka yi na farko ko ka ƙara mayar wato ƙara shin ka ga za ga wannan hudar ko karkata a cin halittar Allah ba za ka samu ba wasu kuma suka ce nan an faɗi karratai ne amma da yawa ake nufi ka mai da ganin ka da yawa ka kalla ka sake kalla in ma kai wannan yankalif ilaikal basaru khasi'an wannan ganin naka zai da'awo zuwa gare ka khasi'an yana kaskantacce wa huwa hasir kuma ya kasance ya gajiya saboda ba zai iya ganin karkata ko huda a cikin halittar Allah ba saboda waye wannan sun Allahi alladhi atkana kulla shay wannan halitta ce ta Allah da ya kyautata dukkan komai subhanahu wataala muna gane ha malam yace wa wa aya ma'anar wannan aya innaka law karrarta al-basara mahma karrarta lan kalaba ilayka ma'ana da za ka maimaita gani kai ta ganin halittar sama kai ta ganin halittar Allah kai ta gani kai ta juya kana gani lan kalaba ilaika da wannan idan zai dawo zuwa gare ka laraja ilaika albasaru da idan naka zai dawo khasi'an mana yana kaskantacce an an yara aiban aw khalala zai dawo ya kaskanta saboda ba zai taba ganin wani aibi ba ko ya ga wata huda ko wata tawaya a cikin halittar Allah muna ganewa wa huwa hasir yana gajiyayye mana ya gajiya ya kasa saboda yawan duba din ya kalla ya gajiya ya ga wata tawaya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala muna gane ha to saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yayi bayanin babu tawaya a cikin halittarsa to darasin mu na gaba abinda Allah zai sanar da mu shine yadda Allah ya kawata wannan sama da yadda ya bata kariya da kuma yadda mu kuma kafare take sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh